ga watan ainihin wato zulqada hijira na da dubu ɗaya da ɗari takwas eh, hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da ɗaya wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan februari shekara ta dubu biyu muna karatun littafin asfarin battar fi tafaddi lissaharatul ashirar na shekul allama wahidu abdulsalam bali allah ya saka mishi da alheri ah, muna ƙarƙashin matsalar da malam ya ainihin kirata da sihirul junun wato nau'in asirin da bokaye suke yi wa mutane don su haukatar da mutum ya zan turin mahaukaci ko kuma cutar farfadiya ainihin ta kama shi shekara ta dubu biyu da ɗaya shi ne ainihin sai muka ji bayan da mana ya kawo mana alamomin da ke nuna ko waɗanda za su taimaka da izinin Allah a iya gane mai wannan larura na daga ciki ya ce za a samu wannan mutum yana da yawan mantuwa yana da yawan sakarci yana da yawan yawace yawace ya ta gararan ba da garari a cikin gari yana yawace wacan banza da wofi sannan duk inda ya samu zai iya kwanciya ya bacci da dai sauran bayanai waɗanda mala ya gabatar a nan ne sai muka ce za mu amfani da wannan damar domin ainihin mu tsaya mu wa al'ummar musulmi bayanai dangane da harkar da ta shafi mantuwa ke mantuwa me ke kawo mantuwa menene maganin mantuwa waɗanne matakai za a ɗauka ga wanda bai samu kanshi a larurar mantuwa ba da cewa kar ya samu kanshi akan haka to bayan dai da muka ji magunguna dangane da ainihin mantuwa da shawararin manya-manyan malamai sai malam ya ce to ga kuma manya-manyan matakan da mutum zai kafa duk abin da ya haddace a kai wanda in Allah ya so in dai har ka bi waɗannan manyan matakai to babu yadda za a yi duk abin da ainihin wato ka haddace shi ka manta shi illa ma sha Allahu sai dai abin da Allah ya so malam yace bangare na farko shine matakan da zaka ɗauka kafin ka fara hadda na daga cikin matakan nan tsarkin zuciya ya zama dan Allah kadai zaka koyi wannan ilimi sannan na daga cikin ainihin matakan shine ka samu amincewa kanka kakka sanya karaya kana ganin cewa to ai ma ko ka haddace ma abin zai dawo watsi daga baya sannan ya zan abin da kake kokarin haddacewa ya zan ka kware da karatun shi yadda kana karatun a yayin haddacewar kana jin daɗin abin da kake ainihin karantawa don ya samu zama daren da a ƙwaƙwalwarka. kwakwalwarka nan, aka ce na daga ciki ka karɓi shi abin da za ka koya ɗin daga wurin amintaccen malami mai amana wanda ba ka shakka a kan cewa abin nan da yake karantar da kai daidai ne amma in yazan kana shakka to abin duk girgire ne kama kama ne to babu shakka wannan zai zan akwai tangarɗa a kan ainihin haddaka don kana yi ne kana tunanin to malam ma ya ce abin bai haddake shi daidai ba bai kiyaye shi daidai ba to kaga sai a zama an yi jaruwal majrur tsakanin kai da malamin ka sannan ya zama shi wannan malami a tabbatar da mai amana ne domin zai rinka baka abubuwa ne kana haddacewa in ya zan ba shi da amana zai iya baka abin saɓanin yadda yake ka haddace sai zan ka samu shirme to inda matsalar za ta billo a nan shine in ya zan kana zargin malamin da rashin amana wannan zai sa ka ƙi haddace abin da ya koya maka saboda kana ganin cewa a iya yankawa ta tashi daga baya domin dai ji bayanai fa masu tsawo kwarai da gaske sa'annan kuma malam yake akwai kuma da sani asma'ul hizzi aw ta'allum matakan da mutum zai ɗauka yayin da yake cikin ainihin haddar ko kuma a yayin da yake koyar wannan karatun muka ji cewa na daga cikin waɗannan matakan mutum ainihin san da yake kokarin haddacewa ya ta maimaitawa ya ta lalatawa ya ta kai da komowa a wajen abin da zai haddace karka ji daga kayi ɗaya dan ka haddace kawai sai ka ce ai shikenan a'a ita maimaitawa kai ta maimaitawa kai ta kanka jarabawa da kanka sannan muka ji yana daga ciki shine ya zan abin da zaka haddace ka koyi karatun shi a bakin malami kar idan dan ka iya larabci ka je ka ɗauki abubuwa kana haddace su ba tare da ainihin jagorancin malami ba sannan kuma a rinka samun tsakanin kai da ɗalibai 'yan uwanka kuna ainihin gwajin haddar juna ka sa su rinka karanta maka wanda karanta maka ɗin nan zai rinka ɗimɗima maka naka tunanin game da abin da ya shafi ainihin abin da ka haddace sa'an nan aka ce ya zan kana ɗaga muryarka yayin da kake karatun abin da za ka haddace ɗaga muryar da ba za ta ainihin tursasa ka zuwa ga ka sha wahala ba insha Allah ta'ala waɗannan na daga abubuwan da malam ya kawo sannan kuma ya kawo annasatu zafi ya zan kai kanka da kake haddan nan kana cikin nasaɗi ne wato ana gudar maka ka fara hadda ko ka shiga halin abin da zaka ke a lokacin da kake cikin ɓacin rai ko damuwa ko ninkufurci ko baƙin rai ko wata matsala sai zan ka kaucewa lokacin da ka san kana samun kanka a cikin irin wannan to matsala ya kamata ɗalibai su ba. ɗalibi in ba ya saka kanshi a matsala ba galibi bai cika samun kanshi a matsala dangane da ilimi ba shine duk rigingimin da ka ji malamai su ne ba ruwanka da waɗannan rigingimin kai ɗalibi ne je kaka haddasa abin da yake wajibi a kanka har ya zan ka zama malami in kai ma kana son sai ka shiga rikicin sai ka je ka shiga domin rikici kamar ya zama wa ɗan Najeriya ɓangaren addini shi lallai sai ga dole ne shi sai ya shiga rikici ya kamata ka san sanda kake hadda alqur'ani ne hadisi ne wani ilimi ne kake hadda sai ka ji wata matsala ta taso wasu malamai sun ci doki wasu malamai sun yi sallar juma'a karfe tara wasu malamai suna yin kaza wasu malamai suna yin kaza shin kai malami ne ka tsaya ka kai wa kanka wannan tambayar ka buɗe baki ka ce to ni ni malami ne ni ina tambayar ni kaina ansar in eh to shiga rikicin in ka kai da kanka ka ce a'a to kaka shiga wannan shawara ce muke baka in ka san a'a ne to kar ka shiga wannan rikicin ba ruwanka da wannan rikicin kar ka ɗauko irin abubuwan da za su hana maka hadda ka je ka tushe kwakwalanka kamar sai ka je ka samu ɗalibi ya ce ai na ji wani malami ya ce ka gane sai nake so in gane abin gaskiya ne ko ba gaskiya ba tun da dai matsalar kai wannan ba ta shafe ka ba ka fi ka je ka samu abin da ya shafe ka kai ta karatu a kai wanda ka zama malami in za ka shiga ka shiga in ba haka ba randa da ka zama malami sai za ka gane me gaskiyar al'amari cikin wannan to ɗalibai su san wannan sa'an nan baƙin ciki na halin rayuwa ɗalibi sai ture kasancewa dama babu yadda za a yi duk sanda ka samu kanka a halin neman ilimi sai ka ainihin sha wahala ga annabi Musa alaihi salatu wa salam. cewa yake laqad laqina min safarina haza nasaba haƙiƙa mun game da wahala a wajen tafiyar nan tamu ta ƙaro ilimi to ka san dole akwai wahala menene maganin haƙurin na wahalan nan ne sai ta yi haƙuri shi yasa kullum muke tuna maka baitocin da malamai suka yi akhilan tanala ilma illa bi sittatin sa'un bi ka amma jumu'iha bi bayani zaka'un wa hirsun wa sibarun wa bulghatin wa irshadu ustazi wa tulu zamani yace faufau kai da samun ilimi sai ka haɗa abubuwa guda shida zaka'un sai ya zan kana da kwakwalwa sai ya zan kwanyar kalatiyayyar kwanya ce kwakwalwarka tas duk abin da aka aza mata tamkar farin fenti ne aka kawo baki aka zuba a cikin shi nan da nan zai bayyana ko to haka ake son kwakwalwarka ta zama very sensitive ta zan tana da kaifi duk abin da aka karantar da kai ya zan tana iya rike shi nan da nan ka fahimci ina aka dosa jama'a mun gane wannan da kyau ko ice ainihin wato zaka'un wa hirsun ya zan kana da kwaɗayin abin da kake karantawa kake koyon ilimi sannan wasu ibarun da juriya bai ma ce maka haƙuri ba Isibar isbiru wa sabiru ziyadatul ma'ana ai ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul ma'ana da aka ce isbiru ku yi haƙuri wa sabiru sai ka ce ku jure to juriya tana sama da haƙuri to sai malam yace wa istibar sai ka haƙuri wa bulghatin sai ya zan kana da kuɗi wa irshadu ustazi sai ya zan kana da jagorancin ƙwararren malami wa zamani sai ya zan kana da tsawon zamani kai ka daɗe a duniya malamin ka ya daɗe a duniya to kun ga jama'a abin da ya sa na ka mana wannan shine juriya duk wanda ka samu kanka a halin neman ilimi ka ɗauka sa kyakkyawan takalmi ba naka ne ba wai cewa aka ba kyau ba amma ka ga alhaji wani ya je ya siyo takalmi na dubu sittin kai ma ka ce barka je sai ka sai irin wannan takalmi kai ai ba alhaji bane a yanzu kai duk wani mukamin duniya bai hau kanka ba kai ba alhaji ba kai ba malam ba kai kuma ka wuce jahili jama'a mun gane wannan kai ba yalla bai ba kai ba yalla kowa ba kai baka da wani suna a duniya da ya wuce dalibi. Dalibi ne ma'ana shi da Hausa mai nema me kake nema ilimi to sa'ada ta duniya da lahira alherin duniya da lahira duk baki ɗaya tattaru akan ilimin da kake nema ashe ka hakura ka gama nema mana jama'a mun gane wannan da kyau ko saboda haka in aka dubi waɗannan abubuwan da kyau za ka ga ashe matsalar nan akwai buƙatar ka kwantar da hankalinka kana neman ilimi ta yadi mai tsada agogo mai tsada hula mai tsada kaza mai tsada ana neman wata budurwa duk gagara sai kansila sai ciyaman sai wane sai wane kai ma ka ce ai mu ma bari mu je mu shiga waye kai kai ai ba layin ku da su ba kai yanzu akwai inda ka hara su kuma mai yiwuwa sun gama kaiwa inda suka hara anya zai yiwu da wanda ya kai inda yake neman ya kai da kai da yanzu kake kan hanya zai yiwu ya zama baki ɗaya abu ɗaya daidaita ku to shi yasa wajibi sai ka tsaya in ma aure ka tashi ana zuwa a aure wadda za a biya naira dubu ɗari biyar sadaki a kai sanarwa gidan rediyo a yi kaza a yi kaza kai sai ka je ka samu wadda za a sa maka sadaki naira ɗari uku da hamsin naira ɗari biyar ka biya ya ishe ka in aka yi auren kada ma duk duniyar nan ma kowa ya sani a ɗaura kawai a masallaci an zo sallah azhar ko la'asar duk ba ruwanka sai an buga kati kaza sai an je gidan rediyo ba ka da waɗannan kuɗin wannan sai tursasa maka sai ka shiga ƙunci, sai ka shiga damuwa ina hadda za ta yi don Allah to abin da nake nuna mana shine dukkan ɗalibi zai iya samun kanshi a ɗayan halaye biyu halin farko shine halin da zai saka kanshi a ciki shine irin waɗannan fitintunin to ka sa kanka a ciki hali na biyu shine halin da za ka samu kanka a ciki na wahalar neman ilimi ka haƙura da wannan je na yi ka ce ɗan lokaci kaɗan ne za a neme ta a rasa don ka fahimci wannan sai ka zauna lafiya ka haddace iliminka ka yi karatu rana ɗaya sai dai a ganka ka zama babban malami kuɗi ne kake da su kana da sarauta ne kana da menene amma dai ta dai tsaya ka nemi karatu a yadda ya kamata amma me yake kawo wa ɗalibai alfutur fi majalis ta'allum gazawa a halin neman ilimi shine waɗannan rigingimun suke ɗibowa sai ka je ka ga ɗalibi wai wani malami ya ce a je a duba littafi mai suna al-muhalla ta al-imam ibn hazmi sai daga ya zo yana yawo gari gari wai wani malami ne ya ce a duba wani littafi almuhalla ala gafata malami ban da littafin shine ko kana da shi a menene za a duba a wata matsala ce faɗa to wannan mas'ala ƙarshen ta ka je ka duba littafin almuhalla yaran da ibnu hazmin yake irin larabcin shi bai yayi maka tsauri da ka iya fahimta ba da zuwa kai ka haddace hada kalbun hadhihi dajajatun hadhihi sayyara hadhihi araba wallahi ya fi maka alheri fiye da ɗaukan almuhallan domin almuhalla in ka karanta ba za ka fahimta ba amma in ka karanta hazihi da jaja za ka haddace ko baka haddace ba to wallahi hazihi da jaja tun din ya fi maka alheri fiye da ka ɗauko littafin almuhalla to amma sai ka ga ɗaliban sun saka kansu a halin rikici irin wannan sannan ɗaliban kuma sai su saka kansu a halin rikici irin ɗaliban yan boko ɗalibi ɗan boko mai wa baban yana da kuɗi mai wa baban yana da kaza ya sai mishi mota kaza ya sai mishi mota kaza Shi nan kai kuma kana nan kana hadda Alkur'ani, kai ma sai ka ce dole sai kun tafi kafaɗa da kafaɗa da irin waɗannan shi yasa sai ka wayi gari ka watsar da neman ilimin kuma ka tafi gaba ɗaya sai ka wayi gari ka yi ɓatan ɓatatantan ba ka da tsuntsu ba ka da tarko Allah ya kiyaye shi yasa waɗannan abubuwan suna da matuƙar muhimmanci masu koyon ilimi masu neman hadda su rinka ainihin wato insha Allah kula da su bayan wannan ya zan ka rinka amfani da ainihin wato hanyoyin da ake ji ana zaunar da ƙarfin hadda shi ne ka haddace abu sai ka dawo ka rubuta shi ka wasalce shi ka tsara abubuwan wani an haife shekara kaza hijira kaza ya rasu kaza sai ka haddace abubuwan akan tartibin irin yadda al'amura suke faruwa duk mun kawo waɗannan insha Allah sannan muka kawo ma'arifatul ma'ana abin da kake haddacewa kai kokari ka san ma'ana abin da kake haddacewa muka ce to kyakkyawar hanya game da musamman mahaddacin alqur'ani wanda yake koyon hadda alqur'ani ita ce abu ne mai wahala ya zan kana koyan hadda qur'ani kana koyan tafsirin shi da fassarar shi da hukunce hukunce da ma'anar shi kamata ya sai ka rinka koyan alqur'ani kana haɗawa da larabci irin na alqur'ani kana koyo shine ka je kana koyan nahau kana koyan sar, kana koyan ilimin adab kana koyan ilimin balaga in ka samu kanka a waɗannan ilmomi guda uku ko hudu kuma kana koyowa ne daga littattafan da salafus salih da waɗanda suka bi tafarkinsu suka rubuta wajen fahimtar alkur'ani da hadisi irin ainihin littattafan adab waɗanda an tsaya an tsara su ne an tato madarar adab madara gwaran larabci irin na da na alkur'ani wallahi da na ɗauki bible asalin fassarar bible da aka yi wadda ta kai shekara dubu ɗaya ta larabci da na gwada sai na ga larabcin suna kankan kan da irin larabcin alkur'ani abu na ɗaya da na gano kenan abu na biyu sai na gano cewa inda irin wannan bible ɗin ne a yau kiristocin yau suke karantawa ko da a ce irin wannan fassarar ta larabci irin ta ce suke da ita gangan da hausa da turanci da yarukan duniya ba na shakka kan cewa duk wani kiristan duniya a yau in sha Allah zai musulunta kamar yadda su suwar katubul naufal suka musulunta domin wannan fassara ta babul in irin fassara sura katubul nawfal ne wani dattijo kawun khadijatul kubra wanda sanda manzon Allah ya je gano mala'ika al'amari ya zo ya dame shi ya taho gida a firgice khadijatul kubra ta ce lafiya yace ai ina ina tsoron yau kada hauka ya kama ni na ga wani abu ko aljani ne ko menene ya ka gan shi kaza kaza sai ta ce to ka kwantar da hankalinka na rantse da Allah billahi lazi la ilaha illa huwa duniyar nan ba abin da zai cutar da kai ai kai mutumin kirki ne kana taimakon marayu kana taimaka gajiyayyu waɗanda ba su da yadda ba su kana taimaka musu amma akwai wani kawuna dan uwan ubana ne malami ne mabiyin addinin kirista mu je mu kai mishi matsalan nan mu gani ana zuwa wurin warakatu bin nofal aka ce balarabe ne shi amma ya iya harshen da injilar ta sauka don haka yana fassarowa daga harshen zuwa harshen shi na larabci annabi na zuwa ya gaya mai kaza kaza kaza kaza kaza nake gani sai ce ya kai wannan ɗa ai wannan halitta da ta zo wurinka ai mala'ika jibril ne ai irin mala'ikan da ke zo wa manyan annabawa ne irin su Musa da Isa ina ma a ce sanda zaka tashi ka fara wa'azi a garin nan a kore ka a cutar da kai ina ma ina da ran in taimake ka ina ma a ce a wani lokacin da za a kore ka daga garin nan ina nan da rai in tsaya tsayin daka cewa ba za ka fita ba yanzu Allah ya gyara zama yanzu ma nan kura ta za a yi sai sun fitar da ni sai sun cutar da ni yace ba wanda ya zo da irin addinin ka sai da aka cutar da shi aka kore daga garin da yake to aka ce ba a daɗe ba sai warqatu dan nawfal ya rasu bayan ya rasu wannan hadisi ya zo haka a cikin kitabu bad'il wahayi cikin sahihul bukhari sai hakim ya rawaito sahihiyar riwaya bayan ya rasu sai annabi ya ji sahabbai na gulman ana zagin shi ai warakatu dan nawfal kafiri ne kirista ne bishop ne wane ne wane ne manzo Allah yace la tasubbu waraka kar ku sake ahir ku daina zagin waraka fa inni ra'aytu lahu baitan fil janna na ga gidan sha aljanna da nan ne sai na fahimci ashe inda za a ɗauko wannan irin bible din na larabci a ce a yau irin shi abin da ke cikin shi ake so kiristocin duniya su ƙudurce babu shakka akan za su dawo su bi addinin musulunci domin wallahi irin larabcin da ke ciki ɗari bisa ɗari irin su ɗaya da na alƙur'ani yadda za ka rinka ganin ƙur'ani na cewa haihata haihata limatu a juna haka za ka rinka ji a cikin larabci gangaren larabci irin na da tunda fassara ce wajen shekara dubu ɗaya aka yi na wannan bible zuwa larabci ashe idan har da a ce a yau za a samu ainihin a tsaya a yi kyakkyawar fassara ne za a zo a samu kiristocin nan suna musulunta amma da aka yi mummunar fassara sai ga rahoton kiristocin duniya gaba ɗaya suka fitar suka ce 50,000 in the bible suka ce bankaura dubu hamsin a cikin bible bankaura ne fassara Ero. ba kuskure ba bankaura da ta kai a cewa na kai mashirmanci ne wani kaga kuskure ko ko liman za a iya cewa ai liman yayi kuskure ko amma shirme fa za a ce liman yayi shirme to sai suka ba su ce mistakes ba ba su ce 50,000 mistakes in the bible ba sai suka ce 50,000 errors in the bible ban kaura dubu hamsin a cikin bible don haka sai suka daga shi suka ce this is totally bad wannan kan banza ne ya gama lalacewa condemn sai suka aje shi abin da zai baka mamaki sai aka ce ga wani this is the standard edition of the bible wannan shine karɓaɓɓe tsayayye abin da zaka ce shine daga ina aka samo source of that standard version of the bible from where what is its source daga ina aka samo shi wannan din daga wancan lalataccen ne aka fitar da wannan jaruwal majrur ma'ana daga lalataccen aka ce an fito da wannan nagarin ma'ana da sai a ce a'a an ji an ɗauko asalin bible ɗin ne da Allah ya sauka wa annabi isa sai aka sake fassara to sai a gane cewa waccan ɗirkaniya an kauce mata kenan to don haka shi kan shi na yanzu ɗin sai aka dawo ana faɗa wannan coci ta ce bata yadda ba wannan bishop ya ce bai yadda ba wannan pastor ya ce bai yadda ba wannan reverend ya ce bai amince ba haka ake ta rikici shi yasa coci coci ka duba anguwa ku signboard guda nawa ne duk ɗariƙoƙin nan da ake gani izala ɗariƙa shi'a wane ne wa duk waɗannan in ka tattare su gaba ɗaya ba su wuce ɗaya bisa ɗarin saɓanin da ke cikin addinin kirista ba babu wani addini a yau a duniya wanda ya gama kaiwa matuƙa wajen ƙungiyoyi da da'awoyi da manufofi da coci-coci da irin manufa daban-daban kamar addinin kirista mu dawo kan matsalar da muke magana ita ce matuƙar kana son kai wa alƙur'ani kyakkyawar fahimta ka je ka koyi irin larabcin da aka rubuta alkur'ani ga misali duk yanzu ɗan bokon da yake son ya karanta littafin magana jari ce na mala abubakar imam ko littafin ruwan bagaja ko kuma littafin labarun da da na yanzu ko kuma fassarar tafsirin alkur'ani tarjama ta mala abubakar mahmudu gumi duk ɗan bokon da ke son ya karanta ya fahimci irin wannan hausar ya tabbatar da cewa ba dai da irin hausar da ake a yanzu a zamani ba domin wannan hausar da muke a yanzu a zamani ta saba ma irin hausar da ke cikin littafin ruwan bagaja da magana jari ce da irin tarjama malam bakar mahmudu ne domin waccan samfarera hausa ce tatacciyar hausa ce babu abin da ya shige ta allahumma in ba harshen larabci ba waɗanda dama harshen larabci ya yi ta'asiri a cikin hausa ya yi ta'asiri a cikin farisanci da sauran makamantan haka amma ka zo yanzu ka karanta magana jari ga yara 'yan shekara goma sha biyu biyu akwai kalmomin da in ka zo kai za su ce ba su fahimce su ba kamar irin kalmomin nan da ne amfani da suran nan yanzu misali garari ko gararan ba ko watan gaririya sai su sa maka malam watan gaririya tuni za su sa maka malam watan gaririya ba san abin da ka faɗa ba. ko ka zo ka ce musu farfajiya farfajiya ba su san me ce farfajiya ba kwano aka ce wa yaro kai shiga ka ɗauko kwanon sha ya shiga ya duru duru ya duru duru sai ya fito kai ni ban ga kwanon sha ba aka ce ka je ga kwanon sha na tsaka daki da ruwa kaza zai shiga ya ce shi fa bai gani ba sai aka zo aka ce ba ga kwanan sha din ba sai ya ce wannan ne kwanan sha eh to ni na san shi da kwanan sha ne aka ce to ya sunan shi yace shi bawon menene ya san shi kawai da turanci shi sunan da ya san shi da shi kenan to in yazo hausar in zai faɗa sai ya faɗi da hausa shi sunan wannan sai faɗi da turanci shi ya ɗauka wannan kalmar da ya sani ta turancin nan da ake kiran kwanan sha da ita ita ce hausa to yanzu hausar wannan ka kaddara ya zo yana karanta magana jari zai fahimci irin hausar da malam bakar imam ke yi ya ce kwanan sha ko masaki ko kasko zai fahimta Ya zai fahimta ban ka ce kasko zai ma yaje ne mai ce maka kasko kasko a ce mai kasko ya ce ba ga shaka aka rubuta ba ce kai ba gwarin ina ne kai Jama mun gane wannan in kana son ka iya larabci wannan yadda juyin zamani yake haka al'amarin yake matukar al'umma suka je suna cuɗani da wata al'umma dole sai harshen su ya ragu yanzu dukkanmu nan da ke rayuwa a irin sabon garin Zariya ne tudun wadar Zariya ne da wurare makamantan haka duk inda ka je sai ka ga duk wani yare da ke wurin yaren shi ya rabu daga yadda yake bahaushe ne kai hausar da kake yi a sabon garin Zariya, inyamuri ne kai inyamurancin da kake yarabanci nufanci yaren ibra igala idoma kowane iri kake sai an samu wannan yare ya ragu ya nakasa kana zuwa ƙauyen kurin kakanninka sai a ce wannan kalmar ba daidai ka faɗi ta ba me yasa saboda kana cuɗani da wasu yare cuɗani da su ɗin nan yana rage ƙarfin yarenka kullum shi yasa kaga ga jariyan harshe yana ƙauye ta furin kakar ka kaji a ƙauye sai ta ce fatala adiko kai ko sai ka ce ɗan kwali zama musulmi mun gane wannan da kyau wanda duk ke son ya fahimci tsantsar alƙur'ani babu shakka zai karanta ilimin al'adab al-arabi da irin adabul jahiliya irin wane ne wane ne ma ba'dal islam asrul amawiyya menene banu umayya suwa waɗanda sai da ya zan saboda kwarewa da larabci sai da suka koma shegantakas har sai da ta afka cikin alkur'ani da suka goge da larabci suka goge su haddace alkur'ani sai an aka zo ana magana har sai a zo a samu wanda da wani ya zo ya kalli wata mummuna ce da ya kalle ta sai ce wa wuhushu hushirat idan aka tara dabbobi wai ita wannan dabba ce sai ta ce wa daraba lana masala wa nasiya khalqahu yana buga misali da mu ya manta shi yadda yake kaga da alqur'ani suke junan su shegantaka jama'a mun gane wannan da kyau wata da ta kware game da yadda alkur'ani yake da larabci sai ta zama almar'atul mutakallima bil qur'an duk abin da za ta faɗa a duniyar nan magana za ta amsa za ta bayar tayi za ta ciniki za ta ko me za ta sai ta jawo wata aya wadda ke da alaka da tafa'uli da arashi irin wannan sai ta jawo maka hajiya kwanan ki nawa anan sai ta ce eh, wa hamluhu wa salas eh, wa hamluhu wa fisaluhu salasuna shahara hajiya kwanan ki nawa anan sai ta ce wa hamluhu wa fisaluhu salasuna shahara daukan cikin shi da yayan shi watanni 30 wai watan ta 30 a garin kaga ta baka ansa da wata aya ta alqur'ani jama'a mun fahimci wannan yaushe za ki tafi sai ta ce wa ma ta sha'una illa an ya sha Allahu rabbul alamin sai dan da Allah ya so ban kintsa mata kuna misali ne makuna ka je in kana karatun al'adabul arabi duk zaka ga irin waɗannan abubuwa kishi yasa jama'a musulmi ana son a ƙware da alqur'ani to sai zan in kana jin irin wannan larabcin in aka zo ana koya maka hadda qur'ani ko ka san ba sai malam ya maka fassara ba domin za a rinka karanta ne kana ji kamar yaranka yanzu lokacin muna firamare da ike hausar mu bata kai lalacewa irin yara na zamani yanzu ba in aka zo ana karanta mana ruwan bagaja ko magana jari ko sai ka ji muna fahimta hausa sai ka ga yara sun yi kamar ruwa ya ci su saboda magana tana ratsa ka kana jin madarar abin da ake faɗi jama'a mun gane wannan da kyau to sai ya zan in aka zo ana koya maka Alkur'ani ma ana cewa qul a'udhu bi rabbil falaq ba sai ka ce malamin ka me falaq ba kai ka riga ka san falaki dama to amma yanzu a zo a ce maka qul a'udhu bi rabbil falaq sai ka ce to malam me falaq sai a ce safiya to kaga tunda baka jin larabci akwai matsala yanzu kalma aka fassara maka ko fassara maka kalman nan ba zai taimake ka ka fahimci jumlar ba sai ka ce to yanzu Allah ubangijin safiya ne to yamma fa waye ubangijin yamma me ya kai ka ga wannan rudanin dan kai ba balarabe bane kuma baka jin larabci amma in kana jin larabci larabci wani irin harshe ne da matukar kana jin shi sai ka ga doguwar magana ce sai a takaita maka ita a wuri kaɗan jama'a mun gane wannan da kyau Allah maɗaukakin sarki shiryar da mu sai a je a daure jama'a a koya a iya a koya wa 'ya'ya su taso su iya ainihin wato larabci kamar yadda kake ganin yanzu yan boko kowa alfahari yake a ce ɗan shi yana naziri kaza yana firamare kaza ya iya turanci yana zaurance da turanci yana debating society yana wane ne to amma abin takeici sai ka ga wannan munafasar wannan rigegeniyar babu ita a cikin harkar arabiya sai ga mutum baya sha'awar ɗanshi shi ya kware game da larabci amma ni daga abin da nake fahimta ya haddasa da haka shine yayin da ya zama gwamnati ba ta da wani recognition da ainihin duk wanda ya iya larabci ko addinin musulunci ma'ana gwamnati ba ta da wani mukami na girmamawa na kulawa da take ba duk wanda ya iya larabci ko addinin musulunci misali sai a ce jami'ar mu ɗaya da kai kai kana nan kana karatun ainihin wato chemical engineering wannan yana karatun lawyer wannan yana karatun english wannan yana karatun abin da ya shafi arabiya in kuka fito ga shi fa jami'a ku ɗaya mutuncin jami'an nan biyu yana kanku gaba ɗayan ku hudun nan amma waɗancan guda uku to an san mutane ne amma kai kam to baka kai darajar kare ba ma a wurin gwamnati Allah wannan ita ce tsantsar gaskiya da wanda yake injiniya ne da wanda yake lawyer ne da wanda ya je english ko ya je menene duk waɗannan gwamnati ta san da su za a ɗauke su aiki a ba su gida a ba su kaza a ba su kaza a ba su kaza kai ku shi kenan ba ma wanda ma ya damu da kai in ma an ɗauke ka aikin ba a wuce a je a baka karantarwa arabiya ba sai a sa maka malam arabi can a ƙauye sai a kai ka da ƙyar za ka samu keke ana nan ruwan damuna ya kwashe kwanan yara sai ka je ka tattara sai ka sayar sai a ce ai ga wani malamin arabiya yayi kaza yayi kaza sai ai ta a ce ai dama irin malaman kai ba a baka gida ba kai ba a baka mota ba kai ba a baka kaza ba to waɗannan abubuwan sai suka ja sai kowa ya janye jikin shi duk wanda ka ga ya tafi jami'a yana karatun arabiya ko islamic studies da dama ba su ne akan suna so ba ne. akan ba shi da combination ne bai cancanta ya je karanta injiniyarin ba bai cancanta ya je karanta public admin ba status accountant menene duk wai bai cancanta ya karanta wannan batu tun kenan tun da dai me ya ci ya ci hausa ya ci arabiya ya ci menene to sai a ce to ka je ka karanta Islamiyya man sai je yana karanta bai da shauki akan abu jama'ar musulmi mun gane wannan wannan fahimtar na yi ta ne saboda komawa baya da ne akan tarihin musulunci me yasa aka wulakantar da ilimin hadisi Shi ne a zamanin da duk wanda ya zama malamin hadisi ne ba wani mukami da ake bashi ba a bashi karantarwa a aji ba a bashi principal ko headmaster islamiyya ba a bashi alƙalanci ba a naɗa shi liman me yasa saboda su malaman hadisi sai su ne suna buge abin da ba daidai ba suna tayar da abin da yake daidai sai a ce kai ka je ka ɗauko malamin hadisi ka sa shi liman an gaji abu iyaye da kakanni zai ce ba daidai ba ne an gaji kaza ya ce ba daidai ne. yaran islamiyya su yi addu'a ya ce ba su shafa yanzu za ka ɗauki malamin hadisi biya watse maka harka don haka tafi ka je ka ɗauko malamin fiqhu ko ka ɗauko ma shi kan kowace mawquzatu da mutaraddiyatu wan nasihatu duk baki ɗaya za a yi aiki da ita yadda ake haka za a ci gaba don haka wannan sai yasa duk wanda ya karanta hadisi a da ba a bashi wani aiki bai da wani aiki to sai mutane sai suka kaurace abu haka yanzu duk wanda ya je karanta islamic studies ko ya karanta arabiya gwamnati ta wulakantar da shi ba wani musulmanci don haka ba wanda yake son ya je karanta arabiya amma ko ana son ya je karanto kaza ai zai je professional course zai je kaza zai je kaza yanzu nan zaka ga kun fito jami'a ɗaya da mutum amma yanzu ya wuce ka a sabuwar mota FR gaba ɗaya da necktie ɗin shi an sa presidency ko wane ne wane ne wane ne kai kuma kana nan a ne maka facin kekenka ta dandatse ko kuma ta yi faci Allah ya kiyaye wannan duk na daga cikin sharrin bature jama'a duk wannan na daga cikin sharrin bature Allah madaukakin sarki ya tsare mu na'am na daga cikin muhimmancin abubuwan nan shine malam yace rabtul qadimi bil hadith in har kana son haddar ka ke karfi ta kuma zan tana da alaka da juna shine duk sanda ka haddace karatun yau zai kai kokarin hada haddan na yau da kuma na da kai zan kai ka haddace qul a'udhu bi rabbil nas a yau to amma ba kai kokarin hada ta da cewa ita da rabbin nasi din nan ita ce wadda ainihin wato take daga ita in aka yi sama sai a samu wace sai a samu birabil falaki wadda ran nan ka gama haddata to ana so in ka haddace birabil nasi a yau jiya ka haddace birabil falaki to sai ka dawo sai ka rinka yin su a gwani sai ka dawo ka rinka yin su a gwani sai su zama kamar abu ɗaya kenan to ka haɗa na da da na yanzu kenan na yanzu da na da ina fatan mun gane wannan sannan taqlilul qadr mahfuz abin da zaka haddace ka rinka ɗiba gwargwadon yadda zaka iya to gwargwado din nan ba a ce maka aya kaza a'a gwargwadon yadda ka iya ya sha bamban da gwargwadon yadda wani zai iya shi yasa kowa ya gwargwadon yadda ainihin wato abin da al'amari zai tafi mishi daidai sa'an nan kuma sai ainihin malam ya ce na daga cikin al'amura waɗanda suke masu muhimmanci su ne tamrinin zakira wa ta'awiduha alal hifzi ma'a sabri wal mujahada ita wannan kwanya taka da take maka hadda ka saba mata ya zama al'adarta ne kawai hadda ya zama kwanyarka ka ɗabi'antar da kwanyarka al'adar kwanyarka ce duk abin da ka ji kawai ka haddace to in ka ɗauki wannan to duk abin da ka ta haddace zai zama mai sauƙi misali ka ɗan karanta wani paragraph ai ga tsohon shugaban ƙasa Buhari ya ce kaza sai ka ce to bari ka haddace wannan kana karatun wani littafi sai ka ji ga wani abin da ya ce kaza sai ka haddace wannan to in ka saba wa ka da wannan ran da duk ka ta hadda alqur'ani tuni dama kai ka saba da hadda zama mun gane wannan shawarar da kyau to sa'an nan malam dai bai gaji ba sai yake ce harisu ibnu usama wani babban zahidi ɗaya daga cikin manyan malamai masu tsoron Allah alharisu ɗan Usama ya ce, Kanal ulama'u ya ƙuluna manyan malamai suna cewa, kullu wi'a'in afrakta fihi shay'an fa innahu yabiqu illa duk wata jaka duk wani buhu in ka cika shi ka cika shi ka cika shi sai ka ga ya matsatsi yace sai dai zuciya fa innahu kullama afrakta fihi tafa'a ita zuciya duk sanda kake ƙara cusa mata abu sai ta ƙara faɗi duk kuma ba faɗi irin na bulan-bulan ba kaga faɗin bulan-bulan kana ƙara hura mai iska yana ƙara faɗi in ya faɗi ya faɗi sai bindiga ya fashe to ba haka zuciya take ba ita zuciya ba kamar buhu take ba da in aka cika shi babu sauran mashiga tsinke ba kamar bulan-bulan da in ya cika ya cika ya cika yana ƙaruwa ya bindiga daga ƙarshe ba a'a kana ƙara tura mata hadda tana ƙara faɗi kana ƙara tura mata hadda tana ƙara faɗi sai zan zuciyarka za ta haddace abubuwa da dama kenan Allah maɗaukacin sarki ya shiryar da mu janibi na biyu kenan aljanibu salih bangare na uku kuwa ma datta ta'allum to yanzu ka gama koyan ilimi ka gama hadda ka gama alaramma ko ka zama gwani ko ka zama gangaran ko ka zama hafizi ko dai mane ne suke cewa sai ya ce wannan kuwa hali da zaka shiga shi ne waɗannan matakai zaka ɗauka bayan hadda ta zauna sai ya ce wa zalika bi muqawamatin nisyan to anan yanzu zaka miƙe tsaye ne ka fara yaƙi da mantuwa tun kafin ta zo to ka fara yaƙi da ita an gane wannan da kyau ko wa talafihi qabla hululihi sai ce wa talafihi wa talafihi qabla hululihi abara khutuwatin idda yace to waɗannan ainihin wato matakai da za ka bi bayan ka gama hadda za ka ainihin wato bi su ne kafin ita wannan ainihin wato mantuwa ta zo maka a ƙarƙashin waɗannan matakai masu dama alhukuwatul ula matakin farko istimraru ta'allum almuraja'a abin da ka haddace din nan kar kuma shikenan kai naɗi. sai dai a kira ka nan wurin biki ka yi wa mata kira'a ka yi wa mata kaza a naɗa ka nan liman a kira ka nan a naɗa ka nan a yi nan a yi ta nan shikenan wai kai tunda ka zama hafizi ba muraja'a a'a ka rinka muraja'a to muraji'an nan za ta yi kamar haka ka rinka a kai da kanka kane kana karantawa sannan kuma ina ka samu wani mai kira'a wanda ike tartilin kira'a shi ta dace da taka in ba haka ba taka za ta rikice ka kiyaye wannan ka'idar misali a ce kira'ar nan taka kana yin kira'a ne sannu sannu sai ka je ka samu set na kasa ɗin hubaishi sannu sannu yake karatun shi sai ka rinka sawa kana saurare a nan ba muryar huzaifi za ka ɗauka ba don yana daga cikin bidi'a shine ɗaukar muryar wani a wajen kira'a kamar yadda za ga mutane su ne waɗannan yan izala za a ɗauki muryar malam yahuza waɗannan za a je a ɗauki muryar jabir wannan bid'a ce ku karanta littafin bid'ul qurra al-mu'asira bid'ar alarammomi ɗan zamani ko bid'ar ita kanta ta zamani shine yace sai ga mutum ya ɗauki muryar wani shi ba zai amfani da muryar shi ba muryar kaɗin nan yadda take kyautata ta ran nan ba kan jinin ce matarka mummuna inda za ta yi ado za ta yi tasma muryarka da kake gani mummuna ce ita ma kana kyautata ta za ka ji ta tayin ram babu bukatar sai ka saci muryar wani to sai ka sa sai ya zama kira'ar wannan malami da kake sawa tana tuna maka haddar amma kaka dogara akan kasar din don in ka dogara akan kasar din to zuciyarka za ta koma wa kan kasar din domin ɗabi'a tana da ta'asiri mun karanto wani abu a baya na daga ciki zan iya tunawa da ne misali shine idan mutum yana da farfadiya in ya tsaya gaban wani abu mai juyawa yana ta juyawa yana ta juyawa misali in kana da farfadiya da za ka ɗaga kai kana kallon fanka yadda take juya za ka iya faɗuwa ka suma in kana da farfadiya duk abin da kake gani gaban ka ko saman ka yana juyawa kasa ido kana ta kallon shi yanzu za ka faɗi farfadiyar ta tashi ko kuma kana da farfadiya sai ka kura wajen jan abu eh, haɓo kana da haɓo sai ka kura wa jantanti ido ko jar duma ko wani abu ka kura mai ido fawu yanzu nan sai haɓanka ya zo wannan shi shine tasirin da ɗabi'a take da shi in the psychological meaning a ɗabi'ance jama'a mun gane wannan da kyau to idan kai hadda alƙur'ani kane kana kallon alƙur'anin ka ran da ka haddace in ka zo kana karantawa sai idan ka rinka tuno maka abin da ka rinka karanta a lokacin to hadda ta fi ƙarfi a haka to yanzu daga baya in ka dawo ka watsar da ɗaukar Ƙur'ani. ka koma wa kasar ɗin kawai sai kuma zuciyarka ta ɗauru da kasar ɗin wancan irin abu da idanuwanka ke tuna maka na ƙur'ani sai ya shafe to ana nan wata ran sai ta rikice haddar yasa ko kana sauraron kasar ɗin ka rinka yin muraji'ar da kanka kai kuma a cikin alƙur'ani sannan yana daga wani logic wani sirri na hadda shi ne ka lazimci littafi ɗaya in ƙur'ani ne ka lazimci guda ɗaya ka lazimci guda ɗaya misali irin ƙur'anan nan na fahad wanda yasa aka buga za ka ga kowane shafi na farawa da aya yana birewa da aya to sami irin wannan ƙur'anin kuma irin wannan ɗin sami guda ɗaya in ɗan ƙarami ne matuka, rike shi shi kaɗai ɗin nan kar ka samu wani ɗan ƙaramin daban wani bugun wannan ɗin rike shi ya ishe ka in matsakaici ne in babba ne in ne launi ne to tsaya a kan shi wanda duk inda sunan Allah ya zo zaka ga sun sa ainihin jan fenti duk inda jatta wada duk inda alu da lanja suka zo zaka ga sun sa kaza in irin shi ne da shi kake haddar da shi ka gama haddar to ko bayan ka zama malami wannan ya zama maka shi ne ainihin standard ɗinka shi ne tsayayyen alƙur'aninka in ba haka ba yau ka karumo wannan yau ka karumo wannan kar ka manta abin fa yana amfani ne da tsarin kwakwalwa to kana rikita tsarin abin da ya haddace yanzu ka zo kana zuba wani wannan da kake zubawa fa shi ma sai kuma ya samu wurin zama to karshen ta sai zama shi wannan da kake zubawa a yanzu kana ganin cewa ai ba hadda kake ba nazari kake to tunda ba hadda kake ba za ka ba da karfin ka haddace shi a yadda yake ba sai je rikita maka wancan dan haka ku kiyaye wannan jama'ar musulmi Allah madaukakin sarki ya taimake mu to sa'an nan sai kuma malam ya ce har yau dai na daga cikin ainihin wato abubuwa masu muhimmanci waɗanda ya wajaba ainihin mutane su kiyaye su shine ne ya zama ainihin alkhutwatu saniya al'amalu bit tatbiq aiki da sani ka yi aiki ka aikata abin da ka sani a aikace gama musulmi mun gane wannan imamu ahmad bin hanbali aka ce wata rana ya karanta hadisi cewa a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira wanzami wanzami ya mai kaho manzo Allah ya ba wanzamin kaza imamu ahmad yake dan ya haddace hadisin sai ya kira wanzami shi ma aka yi mai kaho dan dama kaho ana yin shi ɗayan abu biyu ne ko saboda kana da cuta ko kuma a'a kana son ka cire wani jini wanda kake ga in ya taru wannan jinin zai iya nakasa ka haka hadisai suka zo cikin musnad Imam Ahmad da Ibn Majah kyawawan hadisai to don haka yanzu shi Imam Ahmad da larura ne annabi ya kahon nan ko kuwa a halin ya fitar da wani mataccen jini ne shi ma dai sai ya kira aka mai kaho irin waɗannan kuɗin da ainihin annabi ya bayar dirhami biyu ne ko dirhami uku shi ma sai ya ɗauka ya ba wanzamin sai ce sai ya riƙe wannan sunna jama'a musulmi mun gane wannan da kyau menene yake sa kake ganin yanzu ake rikici tsakanin matasa da tsofaffin malumma ba wani abu yake kawo haka ba sai matsalar da suka samu kansu a ciki a da sun karance bulugul maram sun karance bukari, sun karance kaza su amma duk a lokacin an aikata ban an karanta ba a aiki da su ba a aiki da abubuwan ko kwaya ɗaya ran da wani ya zo ya aikata to shi wannan tsoho zai iya tuna ya karanta asalin littafin da aka yi hujja da shi an ce a duba bulugul Ko sai ta mun sauke bulugul ta ni yara haba tun kan haife ku me yasa to ba ku aikata ba shine haka aka yi musu tarbiyyar koyon karatun ba aiki don aka zo sai ka ji yana musu abin ai abin ma ba haka yake a bulugul maram din ba ai abin ma kaza ne ai ma ƙarya ne babu a bulugul maram me yasa saboda sanda ya karanta bai aikata ba yanzu misali ɗan da aka haife shi a muciya kakaf daga shekara biyu zuwa yanzu in dai shekara biyun nan da ta wuce ta same shi aƙalla ya kai shekara bakwai zuwa takwas tara goma zuwa sama har ya mutu in ya ji an yi sallar juma'a karfe tara a wani gari babu yadda hankalin shi zai tashi haka ne ko ba haka ba domin ne sai ce ya anguwan mu ma an yi amma in ya zama kawai ji yake yanzu su waɗannan tsoffin malumman menene suka samu kansa a matsala duk sun karanta global maram ai sun ga inda mas'alar take amma me ya faru ba a taba aiki da abun ba dan haka yanzu da aka yi aiki da abun to shikenan sai a sheka da gudu sarki sarki kullan ka nawa za a yaki kaza kaza kaza me yasa an yi sallah karfe 9 shi ne kawai za a yaki an kashe musulmi a zangon ka gari guda baka je ka kai yaki ba kana shugaba ina tsawon gemin ka duk ya tashi a iska sai sallah karfe tara me yasa saboda an yi aiki da abun da aka karanta wanda shi a lokacin da aka koyar da shi bai taba aiki da shi ba yasa duk abin da ka karanta yi kokarin ka aiki da shi ka gani wannan zai taimake ka akan ka fahimci wannan abin don haka malaman salaf alherin Allah ya tabbata gare su aka samu wasu yoyin su na da dama akan haka Shi ne malam yace qala ibrahim ibn isma'ila ibn muj'a ibn majma wani babban malami cikin manyan malaman hadisi ibrahim dan isma'il dan majma yace kunna nasta'inu ala hizbil hadisi bil amal mu a lokacin muna koyon karatu in muna kokarin mu haddace hadisi hanya mafi sauki da muke samun taimakon Allah shine sai mu aiki da hadisin da an yi aiki da hadisin sai a haddace yanzu duk yaran mu nan da ke zuwa ainihin suna sallah a masallatan mu da ake jilsatul istiraha yanzu dukkan su sun haddace hadisin jilsatul istiraha tun kan su kai shi kenan dan haka ran da duk suka kai da an ce kana ya julusu fi wutirin min salatihi sai a ce jilsatul istiraha sai a wuce ko minti biyar ba za a bata a wurin ba amma yanzu ka je ka samu wani tsohon malamin na rantse da Allah sai an kwashe awa biyar ya ce to an ce fi wutirin min salati to wutir din nan baka ganin sallar wutiri ne ka ce to yanzu Allah za ta malam sallar wutiri raka'a nawa kuke ke raka ɗaya to a raka'a ɗaya yaya za a yi a raka'a ɗaya kai tasowar da za ka miƙe ka tafi raka'a ta biyu sai ce to abin da ya akwai rikici to a bari a bar shi kawai shi kenan don a zauna lafiya ka gani me ya kawo haka da a ce sanda aka karanta an yi aiki da abin babu matsala littattafan shehu usmanu dan fodiyo ikiti shehu usmanu dan fodiyo wasiqatul ikhwan yake cewa ku hana matan ku zuwa wuraren taron suna da wurin taron biki shehu usmanu ya faɗi haka yanzu in ka aure ya kace ba za ta je taron suna ba ba za ka je taron biki ba ƙarshen ta sai a kashe auren in aka tafi wurin babban limamin anguwar sai ce a'a kai yaro baka kyauta ba ko za ka nuna mana izala ne mu wani dubawan izalan bane kai za ka gani ranar an yi biki gidan mu mata sun taru a'a kai baka kyauta ba aka ce to ai yana cikin iya sunna a kai da Allah wai wannan tashi hankali kun tuka neman fitina da Allah sai da kamar tsohon keken ɗinki ya kauce da magana to saboda haka abin da yake faruwa wallahi wajibi sai an yi aiki da abin da aka karanta ana aikatawa sai ka ji an fahimta haka suka ce practice make perfect matukar an aikata yanzu nan sai a iya gane abu a shekarar ɗari ana koya maka abu a jikin allo ran da duk aka taho za a yi wannan abin a aikata, a ce kai nas ne ko likita ana koya maka allura an yi hoton duwawu an yi hoton cinye hannu an yi hoton allura ga yadda ake tsirawa daga ran nan kawai sai ka naɗa na nakita shi kenan ka buɗe asibiti ka rinka tsira mutane allura sai an nuna maka ka ga yadda ake tsira ka gani eh duk wancan karatun na allofa wannan kwatance ne yanzu aka zo ana koya maka ilimi zama musulmi mu gane wannan da kyau shi yasa a yi aiki da sani insha Allahu ta'ala wannan shi ne zai sa ainihin sai da al'amuran sun tafi al-khutwatu salisa muwasalatu talab wa istimraru ta'allum mataki na uku shine ne zarcewa ci gaba da neman ilimi bayan ka haddace alqur'ani to sai kuma ka ci gaba da koyon ilmomin da ke tattare da alqur'ani ulumul qur'an ilimin tafsiri da abubuwan da ke da alaka da ahkamul qur'an ya ake cire hukunce hukunce a qur'ani duk da abin da ya shafi kuma sauran ilmomi sai kai kai waɗanda sauran ilmomin nan su ne fa za su taimake ka su kewaye qur'anin nan sai ka ga sun ƙara wa haddata ka armashi jama'a mun gane wannan da kyau ko yanzu a ce mutum ya haddace alqur'ani ya iya hadisi ya iya fiqh ya iya larabci ya san tarihi sai kuma ya tafi sai ce zai yi karatu akan ilmomi na tsirrai biology zai yi karatu akan ilmomi na abubuwan da suka shafi ainihin wato halittu waɗanda ke ƙarƙashin ƙasa kamar geology ice zai je karatu akan abin da ya shafi harkoki na yanayi kamar methodology kamar yake zai je karatu akan harkar da ta shafi ilimin likitanci kamar aikin medicine harkar haɗa magani pharmacy wallahi in aka samu wannan mahaddacin alkur'ani ya san waɗannan abubuwan ya subhanallahi in ya zauna yana karatu wallahi ta tirmizi tirmizi da ya rubuta littafin shi sai ya ce wanda duk ya mallaki wannan littafi nawa a gidan shi to kamar annabi ne ke zaune a ɗakin shi ke mai hadisi lallai wannan irin mutum aka samu ya zauna zai muku tafsirin alkur'ani za ku sha karatu a duniyan nan Allah madaukakin sarki ya taimake ni. to ne sai malamin kuma yace al-khutwatu rabi'a tablighul ilmi wa ta'limihi ba wa ta'limuhu bayan da kaji an ce kuma ka ci gaba da koyon ilimin ka gama sakandare to tafi jami'a ka gama jami'a ƙara gaba digiri na ɗaya bai isa ba sai ka ƙara gaba kai na biyu digirin digirgir sai ka ƙara ka digire digiri na uku PhD sannan sai kuma ka dawo to waɗanne ilmomi ne kuma haka fa za ka zauna kar kawai shi kenan kai ka gama digiri na ɗaya a larabci shi kenan kawai sai ka yi rawani ka samu kandiri shi kenan ka kawo wani majanyi ka sa a wuya wasu mutum uku su rinka binta a baya na ne na ne ka je ka nemi ilimi mana ka bar su su sake a rayuwarsu jama'a mun gane wannan da kyau ko to haka al'amarin nan yake to sai kuma malam yace sai kuma isar da ilimi ka san ilimin sai kuma ka je ka karanta karantar da ilimi yana sa ka rike ilimin yaɗa ilimin Za ka tara samari ne yara ne yan mata ne mazaje ne ko ɗan yabe ka ɗan rinka karantar da ilimin zai rinka tuna maka wannan abin da ka haddace a baya mun yi cewa rowa game da ilimin tana tarwatsa hadda shi yasa wajibi ne jama'a sai a ainihin kiyaye waɗannan abubuwa Wa nan ne zan yi amfani da wannan dama in amsa wata tambaya da ainihin aka yi mana akan cewa mace ce gashi ta yi karatu tana son ainihin ta karantar da al'umma masu buƙatar wannan karatu nata karatun alkur'ani ne hadisi ne fiqh ne a'a ta iya karatun boko ne to shine matan aure na anguwa ɗan mata suna so su zo su rinka ɗaukan karatu a wurinta to amma shi kuma mai gida ya cije ya ce lallai shi kan bai yadda ba to yanzu wannan matsala ce da za a ja a jayayya a'a abin da ya kamata shine ita dai matan nan wajibi ta tsaya ta kalli matsalan nan da kyau wannan karatu da ake so a zo a koya a wurinta karatu ne wanda ita ce kaɗai ta ƙware a kan shi yadda in ba ta karantar da shi ba ta ɓoye ilimi ilimin da yake kuma na farin tilas da al'umma ke da bukata a kai to a wannan hali dole ne mijinta ya batta ta karantar Allahumma sai in yana ganin akwai matsaloli da za su biyo baya sai tsaya kawo mata conditions sharuɗa to ka a zo neman karatu daga nan a zo a fara rikicin adashi a zo ana gulmace gulmace a zo ana tsegumi ana kaza ban yadda da wannan ba duk wasu matakai to sai kawo ya sa mata amma dole ya kyale ta a irin wannan hali abu na biyu shine sai ya zama a halin ilimin da ta samu kanta ana da buƙatar karantarwa ilimi ne wanda ga makarantu nan da dama ga malamai nan za a iya samu waɗanda za su karantar to amma kuma ɗalibai suna da buƙatar ita ta karantar da su to a irin wannan halin ne fa annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisin jabir wanda ya zo cikin sahihu muslim annabi yake cewa yana daga cikin haƙƙin maza da suke da shi akan matayensu shine kar ta sake ta bar wani ya shigo gidanka ko ɗakin ta sai da izininka wannan wani kalmar man da annabi ya amfani da ita kalmar umumi ce namiji ko mace yaro ko babba a tsarin addinin musulunci ya ke uwar gida ya ke amarya ranki ya daɗe madam kowa ce ce ke hajiya ko ba hajiya ba duk sanda ƙawarki ko wata suke za ta ziyarce ki kakki ce ta zo sai kin gaya mijinki mai gida kawata ta ce yau za ta zo gidan nan sai ka ce a to a bari sai zuwa nan da kwana biyu tukuna insha Allah ta'ala na ɗan yi tafiya sai ta zo ko kuma in ainihin wato ba na nan amma dai da yau da gobe ina nan a gida domin abin da yake faruwa shine ba lallai bane namiji Mijin ya fita kasuwa ko ofis in ya zan harkar shi ba ta fita kasuwa ko ofis ba ce fa harkar shi mazauni ne ainihin sai dai tafiya ya dawo ko kuma harkar shi ma'aikacin gwamnati ne ranar asabar da lahadi yana gida ko kuma harkar shi ɗan kasuwa ne wanda yau yana da kasuwa kaza gobe yana da kasuwa kaza jibi da gata yana hutawa ran da zai huta ɗin nan sai a ce ga wasu baki sun zo gidan su bakwai ko ce da 'ya'ya hudu ina zai zauna dan Allah babu damar ya zauna da rana a gida in kuma ya zauna zai zauna cikin kunci don haka aka ce ba bai halatta ki wa wani izini ba ya ke uwar gida ki kiyaye wani nan ko da a ce kanwar uwarki ko kanwar ubanki ko yarki ko wane ne in zai zo wurinki ya kamata ya sanar da ke abin da ya sa mu baƙaƙen fata baƙin ya yi mana yawa ne ga baƙin fata ga baƙin rashin tsari al'amarin shi ne sai a ce kanwar uwarta ta a'a kowa yana da haƙƙin shi ai ba hana kanwar uwarta ta ziyarce ta akai ba ba hana kanwar ubanta akai ta ziyarce ta ba amma abin da aka ce shi ne za ta ziyarce ta ta zo ta takura wa kuma mai gidanta wanda a nan gidan yana da haƙƙi mai ƙarfi fiye da uwarta da ubanta don gidansu ne yana da yancin ya zauna Zama mun gano da kyau to tun da yana da yancin ya zauna don me za a tirsasa shi dole ya fita dandali ya je na hira randa kuma ya zauna ne zai huta ya je kasuwar ƙauye rana kaza laraba alhamis juma'a ya zo ranar asabar da lahadi zai huta a gida sai aka ce kuma ai su gaggo daga dandali daga su gaggo daga tudun sabu su gaggo daga wuri kaza ga sunan sun zo yanzu shi yaya ya iya kenan dole ya fita kuma bai saba da zaman wurin hira din nan ba to dole ya fita ka gan shi a kofar gida yana dan mummurje ido yana dan mummurje ido yana jin bacci yana son ya huta ko kuma ya zan ya samu kanshi a halin matsala shi ne sai tafi ɗakin kallon shi kallon shi kuma samari ne sun kama tashar fm suna da wani music selection za su sa su tafi suna kunkuni in sazan nan sai su ta mana, takura mana eh, ba zaman su ne matsala ba amma sai su ba za a sa music ba to rayuwa babu music ai ba live da Allah ka gani ka abu to duk ku kuka ja wannan matsalar duk alhaki yana ki gaba daya an zagi ustazai gaba daya saboda ke to shi yasa duk sanda za ki sai ki akan tsari ba hana ki karantar ba to kai kuma dan Allah yanzu kai ba alheri ba ne a ce ka auri malama kai ba alheri ba ne in ma ba dan matsala ce matsala a ƙasar nan ba ba a san addini ba ko kun san malaman fiƙi sun yi magana a kan mukafa'a suka ce jahili ba kufuɗin malama ba ne me ake nufi jahili idan shi ne shugaban ƙasa in shi ne yarima ɗan sarki bai halatta a aurar mishi da wadda take da ilimi ba me yasa saboda duk inda aka haɗa jahili da malami babu shakka an haɗa hanyoyin lantarki guda biyu ne negative da positive ne tantsatsi za su rinka yi ko dai ita ta ja shi shiga inda za a yi wallahu ya da'u ila Allah to ila aljannati wal maghfira to wannan fa shi kuma ya da'u ila nari to ina tafiya za ta haɗu shi yasa kai da ka samu Allah ya baka mata malama ai in ne kai ɗakuna na da nake da su biyar ɗin na madadin aje a ƙaro amare me za a yi da su sai a buge ɗakunan nan guda biyar sai a mai da su azuzuwa guda biyu nan za ki rinka karantar da yara nan za ki rinka karantar da ainihin mata kai ne za ka kawo cok kai za ka kawo kaza kai za ka kawo kaza tun ana ce maka mijin malama kai ma sai kana zama tana biya maka bayan sallah asuba daga karfe shida zuwa karfe bakwai ta biya maka daga kai sai ita kun kunna ɗaki ba wanda ya sani ka ɗauki karatu da ka saba ka kawo ƙudan ka kasa wannan sai ka yi na ka turo shi gaba ka sa ba yau tawana ya zama malami to a taɓa ka mana aji aji san da ka zama malami ba asirin ka ya rufu ba sai dai a ce ga karatu ba san ina ya karatu ba a dai taba shi mana aji jama'a mun gane wannan da kyau dan Allah asirin ka bai rufu ba to amma ku duba yadda mas'ala take ga mazajen ƙasar nan sai kawai mutum dan shine dan majalisa dan shine dan kiyaman dan shine kaza sai a ɗauki ɗan sai a bashi shi turin jahili ne jahilin duniya da lahira gaba ɗaya amma sai a ɗauki ɗan sai a bashi yarinya ta gama islamiyya ta iya karatun alkur'ani kai baka san hadisin Usman cikin Bukhari da Muslim da Annabi yake cewa khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu ba Allah ya baka min khairin nisa min khairin nas Annabi yace mafi alheri daga cikin ku musulmi shine wanda ya iya littafin Allah kuma ya je na koyar da shi aka ce matarka ta iya littafin Allah tana koyarwa ai alheri ya tabbata gare ka zafin kishi da kake yi baya hana mata su iskanci maza ku gane wannan zafin kishi da bambami duk aikin banza ne ba kana fita ba wane irin bala'i ne ba a duniyar nan yanzu zafin kishin mazajen duk su je su gama zafin kishin su shi yasa abin da ake so shine ka sanar da matarka Allah ka tsoratar da ita Allah kuma ka nuna mata tarbiyya in aka zo ana karatun nan in ka ji gulmace gulmace sun fara a wurin karatun kar ka ce ka fasa makarantar a'a in ka fasa makaranta ka kawo sharri sai ka tara su gaba ɗaya sai ka ainihin yi musu nasiha da mazajensu da komai kai ba za a daina karatu gidanka ba amma ba ka son gulma ba ka son tsegumi adashi kuma gidana ba gidan adashi ne. gidana ba gidan zuwa a da aya bane gidana ba zuwa a da maganin mata bane gidana ba amma karatu a zo malama ta biya wa kowa karatu kun gama wani fili nan za mu ƙara fashe shi duk za a yi muku amma ba gulma ba sai da maganin mata babu a tashi a tafi ana faɗa duk sai kawo musu amma a ci gaba da karatu Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu sai sa je ku ji tsoron Allah Allah madaukakin sarki ya taimake mu ai mutumin da Allah ba shi mata malama ai ya more kwarai da gaske ai kamata ya fa wadda take da ilimi ma aka zo sadakinta ya zan ya samu wani priority ya samu wani ɗaukaka ba wai a tsananta ba amma a san cewa kamar yadda yanzu ai ka san yan boko yan mata ka je kana hira da su duk sun yi kansu kuɗi ce Epson na sadakinta dubu biyar ne wadda ta gama sakandare dubu goma wadda kuma ta gama eh, poli dubu sha uku wadda ta gama university dubu sha biyar zuwa dubu ashirin shi ne wata yarinya ita ta gama university ya ka sa mata dubu goma ta ce to ni yan sakandare ce na ce ake ba yan sakandare ba ce amma annabi kuma ya ce in sadaki ya ya fi ara ina ma a sa miki dubu ɗaya da ɗari biyar sai ta ce ta fita ana jayayyar dubu goma ma ita tana ga ta yi arha da yawa jama'a mun gane wannan da kyau ko eto eh a in haka ne kuwa aka samu mahaddaciya Alƙur'ani ne ya kamata a aura ta ƙara kuɗi kai <laughs> a aura dama ai ba daka za ta yi ba ta ƙara kuɗi in aka samu ta haddace alkur'ani sai a ce to mu ta haddace alkur'ani eh don haka to insha Allah ta'ala ta zai karu akan yadda aka abin nan kaza kaza kaza to kai kuma da kike kake haka ka tsawwala in ka tsawwala kuma zaka kwashe mata albarka ga kuma karatun qur'ani na da albarka Allah madaukakin sarki shi yadda mu jama'ar musulmi in ba ku manta ba karatun littafin sarimin battar muke wanda wannan littafi muka ce ya kawo bayani akan sihiri ne na jununi wato hauka da za a ainihin mutum asiri da sauran shi samu kanshi a irin wannan halin to wannan matsala ta mantuwa da muka tattauna a ƙashin gaskiya kamar ba ta da alaƙa da karatun sarumul battar ɗinmu amma ɗabi'ar karatunmu ne in muna cikin karatu muka ɗan samu wata gaba sai amfani da wannan dama a karantar da mutane wata matsala wadda a umuminta tana da alaƙa tunda mantuwa ake magana mantuwa ga mahaukaci ne ke jawo mantuwa aka ce gashi gashi to yanzu kai mai hankali ka ji matsaloli game da mantuwa to amma akwai wata matsala ta cikin kuma da ke da alaka da wannan gaba daya kamar yadda na faɗi karatun muran nan da muka tashi ne duk bayanan nan da ne a kan mantuwa fa na yi ne daga ƙarƙashin littafi ainihin wato mujallatul bayan wata mujalla ce ta ƴan uwa musulmi masu bin aƙidar salaf da ke ainihin ƙasar ingila manya manyan malamai ne na sunna wannan ainihin mujalla ita ce ainihin wato mujalla adadi ta ɗari da biyar ta wata jimadan ula shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da sha bakwai wato yau kana shekara ta hudu da fitowa hijiriya kenan wato watan ainihin Septemba zuwa october 1996 ita ce wannan zama musulmi mun gane wannan da kyau ko sai ka je ka samu irin waɗannan mujallu akwai ilmomi a cikinsu suna nan mujallatul rabitatul eh, islamiyya ilmomi ne na fiqh da na hadisi da na alqur'ani da lugal arabiya da tarihi da ilmomin kimiyya da fasaha da wayar da kai sai zama kana ƙauyen kun kana karanta irin waɗannan zai zama kamar ba inda baka taɓa shiga a duniyan nan ba Allah ya taimake mu to mas'alar da ke da alaƙa da wannan ta fiqhu ita ce shin ko ya halatta ka haddace wani abu na alqur'ani ya zube wata rana ya halatta ka ce na ainihin manta a ce karanta mana suratul baqara ya halatta ka ce na manta malamai suka ce bai halatta ba sai dai ka ce an mantar da ni mun gane wannan to amma in manta yau da kullum ce fa kana iya cewa na manta kaza da Allah ya haƙuri na manta ban fito na da littafi ba da Allah na manta na ce zan ziyarce ka ban zo ba wannan zaka iya danganta wannan mantuwa gare ka me yasa saboda mantuwar tabi'a irin wannan an samu annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna cikin hadisin da na hujja da shi a baya hadisin ibnu mas'udin cewa ainihin wato ni mutum ne irin ku ina ainihin mantuwa kuma ina tunawa duk sanda na manta to ku tuna mini ashe kaga ya danganta mantuwa yace duk sanda na manta ashe zaka iya cewa na manta kaza to amma game da ainihin wato abin da ya shafi na alqur'ani to ainihin an hana ka ce na manta sai dai ka ce an mantar da ni kaza ko kuma an faɗan min da aya kaza shine ka je ka karanta littafin al-azkar na al'imamin imam nawawi a ƙarƙashin ba a babin da ke magana akan falalolin alkur'ani da mas'aloli akan haka insha Allah ta'ala mun ga akwai yuwar haka karatu na gobe in Allah so za mu zo sai a dan karanta in sadarori ne kaɗan biyar zuwa shida da ikon Allah saboda muhimmancin su subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka alhamdulillah